masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Alhamis. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirmu na wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke tasirar mu ga kanin labaran. To Ibrahim shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya dauki hanyar lashe zaben ƙasar da gudanar yayin da abokin hamayya Sirela Odinga ke ikrarin an tafka magudi. an gano cewa wasu 'yan kungiyar bada agaji ta red cross shida na daga cikin mutane 30 da aka kashe a wani rikici da ya barke a jamhuriyar tsakiyar afirka sannan koriya ta arewa ta ce nan da tsakiyar watan nan na agusta za ta kai hari a kan yankin guam da ke dauke da dakarun amurka a yankin pacific To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan Najeriya na cewa muddin EFCC ta amince cewa kudaden mai da ta bankaɗo na bashi ne, to ita ma fa ta yi laifi. To idan ko ba na bashi ba ne fa? in kuma ba bashi ba ne misali an ga cewa an hada baki ne ko an cuci gwamnati to bai kamata kawai su tara manema labarai su ce sun karbo bashi kuma su yi shuru ba kamata ya su gurfanar da waɗannan kamfanoni da masu kamfanonin a gaban babbar kotun tarayya za kuma a ji martanin apc da wato martanin da apc ta mayar kan zanga-zangar neman buhari ya murabus ba a taɓa shugaban ƙasa wanda yake bin doka irin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba su yan jam'iyyar pdp idan suke ihu ai a lokacin su allah ji rai dan yaradu ai ba da sunan sa aka shiga zabe ba ai da sunan pdp ya shiga zabe amma ai da rashin lafiya ai bai bai ba handing over ba sannan za a ji cewa ƙasar burtaniya ta sake yin alkawarin agaza ma najeriya kuma kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafar da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban kenya uhuru kenyatta ya ɗauki hanyar yin tazarci a zaben ƙasar da aka gudanar yayin da abokin hamayyarsa ke ikirarin an tafka magudi a zaben wanda aka yi ranar talata hukumar zaben ƙasar ta ce zuwa daren jiya laraba an kida ya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben ƙasar inda kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban 'yan adawa raila odinga ya samu kashi 44 jami'ai a hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zaɓe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada sai dai odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfutar hukumar zaben kasar lamarin da ya sa ya ce zaben na cike da kurakurai amma shugaban hukumar zaben kasar ezra chiloba ya mai da martani kan wannan zargi inda ya ce zuwa yanzu ba su ga wata alama da ta nuna cewa an yi kutse a na'urorin su ba shugaba kenyatta da odinga sun jima suna hamayya tsakaninsu inda a baya suka taɓa karawa a shekarar 2007 da 2013 zaben 2007 ya haifar da tarzoma da ta kai ga hasarar rayuka da dama rahotanni daga jamhuriyar tsakiyar afirka na cewa 'yan kungiyar ba da agaji ta red cross shida na daga cikin mutane 30 da aka kashe a arangamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsageru da kuma wata kungiya mai kare kanta a jiya laraba bayanai kan wannan rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gwabza faɗan a wata cibiyar kiwon lafiya a garin gambo da ke da tazarar kilomita 70 daga garin bangasu shugaban kungiyar ta red cross a jamhuriyar tsakiyar afirka anthony mbawo ya ce ya kaɗu da samun labarin wannan rikici inda ya kira ga bangarorin da ke faɗa da su ɗauki matakin kare fararen hula tare kuma da mutunta ma'aikatan da ke ayyukan jinƙai wannan rikici shine na uku da ya auku a cikin wannan shekarar wanda yake rutsawa da ma'aikatan ƙungiyar ta red cross tsageru a ƙasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka kan kai farmaki asibitoci domin su ƙarasa abokan hamayyarsu da ke jinya wata kafar yada labarai a koriya ta arewa mallakar gwamnati ta raito wani janar din kasar kim rak gyom yana cewa hukumomin pyongyang na shirin kai wani harin soji da zai kai kaici yankin gwam da ke yammacin tekun pacific mallakar amurka wacce ta girke wasu dakarun samanta da wasu makaman yakinta na ruwa janar kim ya ce koriya ta arewa za ta kammala shirye-shiryen kai wannan hari nan da tsakiyar watan nan na agusta inda ce za su harba wasu makamai masu linzami guda hudu da ke cin matsakaicin zango akan tsibirin na gwam. sunan waɗannan makamai masu linzami hanson 12 rocket a cewar general kim ya kuma kara da cewa makaman za su isa tsibirin bayan sun tsallaka ƙasar japan inda za su sauka a ruwa da tazarar kilomita 30 zuwa 40 su da gabar ruwan guam wannan shiri in ji babban hafsan sojin zai je gaban shugaba kim jong un inda za a jira umarninsa kafin a aiwatar da shi shi da yankin guam na dauke da mutane 163 inda 7,000 ma'aikatan sojin amurka ne To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. tsohon firaministan pakistan nawaz sharif ya gudanar da wani gangami domin nuna karfin ikonsa na siyasa kwanaki bayan da babbar kotun kasar ta haramta mashi rike mukamai saboda boye adadin kudaden wato kadarorin da ya mallaka tuni dai masu sukar wannan mataki da ya ɗauka suka fara dasa ayar tambaya kan wannan gangamin da ya gudanar wanda suka ce ya keta doka tare kuma da wulakanta kotun ƙasar. a jiya laraba sharif ya fice daga islamabad babban birnin kasar ta pakistan zuwa laho birnin da aka haife shi da ke gabashin kasar ya yi tafiyar ce cikin wata mota ta ne, tare kuma da ayarin motoci kusan 800 da suka hada da na masu zaman kansu da kuma na gwamnati ana sa ran ayarin motocin nasa zai shafi kwanaki uku yana ran gadin yankin grand trunk road mai ɗimbin tarihi inda zai yi tafiyar kilomita 300 cikin kwanaki uku jam'iyyun adawa na ƙasar sun yi allah wadai da yin amfani da kuɗaɗen masu biyan haraji wajen gudanar da wannan gangamin da suka ce tamkar yaƙin neman zaɓe ne shirif ya gudanar duk da cewa kotu ta haranta masa yin hakan gwamnatin shugaba trump ta kakaba takunkumi akan wasu ƙarin 'yan ƙasar venezuela takwas saboda taimakawa da suka yi wajen kafa wata sabuwar majalisar dokoki a kasar wacce ake sa ran za ta fada da karfin ikon shugaba nicolas maduro a ce ma'aikatar baitulmalin kasar ta amurka ta sanar da wannan karin takunkumi wanda zai rufe wasu kadarorin jami'an da ya shafa a nan amurka ciki har da dan uwan tsohon shugaban kasar venezuela hugo chavez takunkumin har ila yau ya haramta wa jami'an shiga amurka sannan ya hana kowane ba ya hudar kasuwanci da su sakataren ma'aikatar baitul malin amurka steve manushin ya ce kafa majalisar dokokin ta venezuela wani mataki ne na kara baiwa shugaba maduro damar kara makalewa a kan karagar mulki wannan mataki da amurka ta dauka na zuwa ne bayan da gwamnatin ta trump ta ƙaƙabawa shi kansa maduro wasu takunkumi a makon da ya gabata da kuma wasu ƙarin jami'an gwamnati sha uku suma da aka saka musu takunkumi a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata. To labaran duniyar aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji batun bashi ko handamar ɗumbin kuɗin mai da hukumar EFCC ta ce ta kaɗo ya fara janyo ayoyin tambaya saboda irin matakin da aka ɗauka. Ƙwararru da 'yan raji na cewa idan bashi ne to EFCC ba ta da iko a kai. idan kuma handama ce to a kira ta da sunanta a kuma ɗau matakin gurfanar da mahandaman a maimakon a gaya ma 'yan jarida kawai daga kano wakilin mahmud ibrahim kwari ya wato gashi da cikakken rahoton wannan ofis ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da, da miliyan 988 da, da 296 da naira 990 da kobo 62 a halin da ake ciki yanzu waɗannan kuɗin suna nan cikin nnpc tsa account da ke central bank of nigeria dr adamu hamis musa kenan shugaban ofishin shiyar kano hukumar efcc ya zuwa yanzu dai kungiyoyin rajin yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma tabbatar da adalci a shugabanci a najeriya na yaba hukumar ta efcc dangane da wannan hoɓɓasa kwamar nura iroma aji jami'i ne a ƙungiyar cislag wannan abu ne mai kyau a ce ana samun dawo da kudade eh, makudai irin waɗannan da aka yi almundana da su aka ci amanar ƙasa sai dai abu ne da ya kamata gwamnati ta yi karatun ta nutsu kuma abu ne da ya kamata 'yan najeriya za su fahimci cewar magana gaskiya harkar nan ta cin hanci da rashawa abu ne da ake yin sa da jami'an gwamnati abu ne kuma da ake yin sa ake yin sa ana sane dalili yaushe kana bin maƙudan kuɗi a matsayin basussuka kai da kake bin bashin ba kama zo kayi rezin alam na cewar kai kana bin wannan bashi ba sai su independent marketers waɗanda suka kai duk da mun san siyasar da take tsakanin su da major marketers za mu ci gaba da saka ido kuma mu ci gaba da yi wa al'umma bayani akan makomar waɗancan kuɗaɗe da aka ce an samu baya ga kwato makudan kudade daga kamfanonin dillancin mai guda tara efcc ta ce ta kwato wani adadi daga shi kansa kamfanin mai na kasa wato nnpc su kansu nnpc din mun kama su sun zo nan abinda suka a lokacin kayan a kawo mana kesin akwai kuɗi hannun nnpc retail biliyan 39 kuma ina tabbatar maka wannan biliyan 39 mun rikobar nasu gaba daya yayin da efcc ke murnar nasarar da ce ta samu masana dokokin ƙasa a najeriya na cewa abin da ta yi din baya cikin hurumunta na aiki barista audu bulama lauya ne a nan kano in maganar doka za a yi hukumar efcc ta aikata haramun hukumar efcc in ka duba dokar da ta kafa ta wato economic and financial crimes establishment act 2007 kwata-kwata ba ta da hurumi ta shiga maganar bashi kowa ake bi bashi kuma kowa yake bin bashin kuma kotuna tun daga kotunan ƙasa har zuwa kotun koli sun tabbatar da cewa in maganar bashi ce hukumar efcc da 'yan sanda da ss ba su da hurumi a ciki kuma haramun ne su zo baki abu na biyu in kuma ba bashi ba ne misali an ga cewa an haɗa baki ne ko an cuci gwamnati to bai kamata kawai su tara manema labarai su ce sun karɓo bashi kuma su yi shuru ba in laifi suke ganin an aikata to kamata ya su gurfanar da waɗannan kamfanoni da masu kamfanonin a gaban babbar kotun tarayya idan har da haɗin bakin waɗansu ma'aikatan nnpc to public service rules ta tanaji tsarin da za a bi wajen wato gurfanar da mutum a gaban kwamitin bincike da da'a na ma'aikata idan an zarge shi da laifi bayan an yi wannan kuma za a iya kai shi kotu idan ana zargin babban laifi ya aikata. barista audu ma kenan lauyan gwagwarmaya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Tsakanin da mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi. To Allah shi kyauta a kuma gaida na kwari. Daga Kano kuma bari mu kaɗa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda jama'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta mai da martani kan zanga-zangar neman Buhari ya murabus da cewa ai a baya ma wani shugaban Najeriya ɗan PDP ya jinya mai tsawo. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta mara baya ga matakan da rundunar 'yan sanda ta ɗauka na tarwatsa masu zanga-zangar shugaba buhari ya murabus da takinsu awamomu don do movement ta hanyar shuna musu karnuka mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso gabas comrade mustapha salihu ya ce ba a take haƙƙin masu zanga-zangar ba don ba su nemi izinin gudanar da ita ba daga jami'an tsaro da kuma musamman ma zargin sun barbata gari sun kutsa cikinsu. wanda suka yi kaga wani mutumin kirki ne guda ɗaya babu wannan ba magana ba ne wanda za su za magana because babu wani mutumin kirki zai sa kan shi irin cikin wannan al'amari ko da dan adawa ne don tun da ake kai ma ba ma Najeriya ba Afirka baki daya ba a taba shugaban kasa wanda yake bin doka irin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba kana da labari a nan su yan jam'iyyar PDP din suke ihu ai a lokacin su Allah ji rai dan Yaradu ai ba da sunan sa aka shiga zabe ba ai da sunan PDP shiga zabe amma ai da rashin lafiya ai bai bai handing over ba kuma a yadda kake magana sai na ga kamar kana nema ka zargi yan adawa ne suke gudanar da wannan zanga-zangar tabbas kana ganin crowd din abin da turawa ke gara rented crowd ne don wani ma ka tambaye shi kai zanga zanga me kake bai sani ba kana ganin su kasan cewa biya aka yi dubu uku ko aka je ka dibo su a area wanda wurare aka zo aka tara su aka samu shugaba guda daya yana wanda yake cikin maye ya ci gaba tsohon dan majalisar wakilai daga nasarawa ahmed aliyu wadada ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki kan wannan lamarin tunda shugaba buhari ya damƙa rikon wuka da nama ga mataimakinsa da kuma mai rikon kwariya na shugaban kasa duk tsarin mulkin najeriya ne kuma ta yan tashi ya yi mulkin da ya kamata idan yau Oshibanjo ya ga dama zai iya cewa ya rusa kabinet din Najeriya gaba daya ministoci na saukar da su ba wanda zai tambaye shi don shine yau yake kan ragama saboda haka in yana wani tunani daban ana maganganu wanda ba su da dalili wai wani kabal waye kabal idan zai yi aiki yayi aiki in bai aiki kawai ya bar aiki shikenan babu wani ka daina kuka da Buhari a yanzu kam ra'ayin matashin dan siyasa Adamu Buniyadi kan wannan lamarin ya sha bamban ya kamata Buhari ya duba Allah Allah idan tausayin talakan ne da gaske a ran kowa a ransu ya zo ya ce canja ministocin sannan daya na biyu in ba zai yi aiki ba gare ya zo ya ce shi da osubanjo sun yi resigning sana firzan ya rike na wata uku a yi zaɓe ko kuma dai ya kamata a sanarwa najeriya abu daya amma yanzu ana kwan gaba kwan baya duk abin da kaga ya lalace yanzu a Najeriya na dan arewa ne. Wasu lauyoyi sun fara nuna shiga Buhari bai saba tsari ba bayan wuce kwana sanyi yana ketare. Ga lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama. don dokan kasa bata bada wa'adi ko iyakan lokacin da shugaban kasa zai kasance bai rage nan ba abu ne ake magana akan rashin lafiya rashin lafiya kuma yana kan kowa kuma sai da sauki ya samu kafin ya dawo batun wani an da wa'adin kwana ce sun koya duk maganan banza ne dokan kasar nan bata tana da haka ba kuma na iya zauna har sai iya lokacin da Allah ya bashi lafiya ya dawo jami'an gwamnatin Najeriya na ƙara nana da fatar dawowar shugaban nan ba da dadewa ba Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Najeriya Najeriya menene duniya ne To a gaida El Hikaya, bari mu kaɗa birnin Badun kuma, inda ƙasar Ingila ta yi alkawarin taimakawa Najeriya ta fuskoki daban-daban. Hassan Umaru Tambuwal gare ka. Ƙasar Burtaniya ta yi alkawarin taimakawa Najeriya ta fannoni da yawa tare da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen biyu. Mataimakin jekadan Burtaniya a Najeriya, Mr. Lauren Bufins ne ya sanar da hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ziyara a ofishinsa da ke unguwar Agodi, Ibadan. Mataimakin jekadan Burtaniya, Lauren Bufins, ya ce yana yin amfani da wannan dama don ƙarfafa dankon zumuncin da ke tsakanin kasar Burtaniya da ƙasar Najeriya tare da haɗa hulɗa a tsakanin harkokin kasuwanci da wasu fannoni da dama ta yadda ƙasashen biyu za su amfana da juna. Da yake mayar da jawabi gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ya zayyana wa mataimakin jakadan na Burtaniya a Najeriya irin taimakon da Najeriya ke son ƙasar Burtaniya ta yi mata. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce muna buƙatar bunƙasa kasuwanci kuma wannan wata dama ce kuma muna son a mayar da hankali ga aikin gona haka ma ana iya taimakawa a fannin ilimi. Gwamna Ajimobi ya ce ƙoƙarin da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya ke yi na inganta lardunansu da haɗa kansu ba wai don a rarraba Najeriya ko a dakushe ci gabanta ba ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. gaida na tambuwan yanzu kuma bari mu koma gefe guda grace alheri abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin kasancewar Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Biyo bayan yunkurin waɗansu tsirarru a ƙasar da ke ɗaukar matakan da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindama ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. To kyawun alkawali dai aka ce cikawa. Sabili da haka yau shirin domin iyali zai rufe wannan babin a birnin tarayya Abuja inda muka nemi jin ta bakin waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar da kuma illar da suke gani na tattare da yunkurin raba kan ƙasa. Yau kuma za mu ɗora ne a hirar da wakiliyarmu Madina Dauda ta kwaro da Mr. Soni Onidafe. wani ɗan shekaru 61 da ainihinsa ɗan asalin yankin Naja Delta ne amma aka haifa yake kuma rayuwarsa a jihar Adamawa da kuma Fatawa Mustapha ɗan asalin jihar Kano. Alhaji Mustapha ya bayyana hanyar da yake gani za a iya shawo kan wannan matsala wadda za ta samu karbuwa da goyon baya tsakanin matasa. Abin da ake so a samu tsayayyen shugaba wanda zai zama na cewa shugaba ne shi mai adalci zai kuma kalli kowa ba bai damu da bambancin addini ko yare ko kabilanci ba misali yanzu in kana so ka gyara duk wani rigimin na arewa kai sai kai zauna ka tsaya kai tunani ka ce shin a musulmin da suke shugabanci a arewa za mu iya samun sardauna mai halin irin na sardauna shin a kiristocin da suke mulki a arewa kuma su ne manyan arewa suna cikin manyan arewa shin za mu iya samun mutum kamar sandi a wuni ko za mu iya samun mutum kamar daniel a cimugu ko za mu iya samun mutum kamar irin su a michael audubu ba da sauransu wanda abin da har su je sarka da sauransu saboda haka in kika kalla cewa babbar matsalar da ta ake addabar ma gaba ɗaya kamar yadda ke faɗa shine lalacewa shugabanci ne kamar yadda cina ce bai sha faɗa saboda haka dole sai mun zauna mun fara tunanin cewa ya za a mu gyara wannan shugabancin shugabanci ko ba za mu iya gyara shi ba shine abin da muke bukata shine dattawa su zama su ne masu ba da shawara samari matasa su zama su ne masu aiwatarwa shine inda ake haduwa a tafi abinda madu Bello ya daura arewa aka kenan abinda kuma yawanci irin su ci ba mai awolo irin su da tunanin da azuku duk abin da suka kenan suka jawo yara su a matsayin su na dattawa suna sama suna ba da shawara amma an zo su ci to wani je kacan wani je kacan wani je kacan saboda haka dole abinda ake bukata kenan a tafi ka fada da ka fada yanzu kamar misali lokacin da uh, ake duk wannan surutan da sauransu na wannan su daga nan wannan su koma can wannan su koma can an ba da ultimatum an yi waye abin da ya bani mamaki shine makaddashin shugaban kasa zuwa su manyan arewa da aka kira zuwa manyan inyamurai da aka kira babu wanda ya damu ya kirawo samarin nan ya zauna da su har ba wanda ya damu cewa a'a to a kirawo su a zauna da su ma su faɗa mu faɗa mu gyara musu inda suke kuskure mu nuna musu abin nan su sannan mu nuna musu yadda za su yi babu kungiyar gwamnoni ko ta kudu ko ta arewa kowanne ya je ya zauna da wannan samarin ya zauna da wannan matasan ya wayar musu da kai ya gyara musu abin nan shine hanya mafi sauki da za a iya fita daga cikin wannan matsalolin canji shine a zauna a tebur a yi magana in ja bukatar a zauna a yi abin da su yanzu su irin su baban gida su a tiku suke ta kira a yi cewa a instruction najeriya da muslim bangaren sake fasalin kasa sake fasalin kasa to shikenan sai a zauna a kalla ta ya za a yi in za a yi abin nan ba ai ba zuwa za a ce yau an gama shi ba a bashi lokaci Ogaso, Ogasoni kana ganin cewa zama yanzu a ce yanzu ne za a fara tunani kuma a yi ƙoƙarin wai a haɗa kawunan waɗannan matasa da kawunan su suka riga suka yi zafi. Ta yaya za a so mashi? Akwai lokaci in an su akwai hali za a iya yi. In ana misali mutum kamar Atiku Abubakar ya zai kira matasa a kamar Kaduna a yi shawara a yi zai amfani. Za su amsa masa kira. Ya gwada su kira ya taru da wasu da tabai arewa a kira yan arewa a kira kai hada yan kudu ma su zo a kaduna a zo na ayi magana abu mamaki an yi a nan bara shi da kano ya ci wai zaben eh, watan sha daya na shekarar nan zai a nan bara wai yamurai ba su shiga zaben ba eh, shi sarki yamurai eh, waneze digbo ngodo ya kira kano sun yi mitin jimshi wani abin da ke bai kamata ba ya ja kudin shi ina son sauran dattabai duk jihohin kasar nan kasar gaba daya su kira yan yaransu a zauna a yi magana a ji su me damuwanku a nema gyara in baka ba gaskiya akwai matsala to ai an gwada irin wannan taron a kaduna kamar manjo almustafa ya dan yi irin wannan taro makon da ya gabata ko kana da masaniya ina da masaniya har su shi shugaban masob wazirke ya je magana amma muna gani yanzu wai shi wazirke din kamar ya zama labarin jiya sabon sarki a kasan yamurai shine shi Nnamdi Kanu kayan gidan shi satin da ya wuce jama'a sun taru suna iyu suna matasa mara aiki suna iyu shi ma Mustapha ma shi shi ma matashi ne za ce dattabai su kira irin wannan mitin a ja kunnen yara a yi juna shawara mu samu yanzu mu ci gaba mu zama tare to ina kuka kawo harkan iyali misali a ce irin rawar da mata za su taka a wajen irin wa'annan tarurruka da ya kamata <laughs> misali a ce mace ta ɗan tsawata ma mijinta ko ma ko ma wani wanda yake abin nan ina kuke kallon yadda mata za su iya taka rawa a nan suna da kyakkyawar rawa da su domin fitina ce ciki tasowa wadda mutane marasa kirki musamman 'yan siyasa za su yi amfani da ita su jawo rigingimu da fitintunu da tashashen hankula su mata suna da rawar da su taka mai kyau na farko dai za su iya wa 'ya'yansu tarbiyya za su iya wa 'ya'yansu tambihi na cewa to kada ka yadda wani ya saka kaje ko kaje kuwa ne ko ka tada fitina a waje kaza ko abin da sauransu abubuwa ne da za su iya taka rawa a nan wajen na biyu wata babbar rawa da su iya takawa shine su ma suna da katinansu na zaɓe saboda haka suna da wannan kyakkyawar rawar da su taka cewa su tsaya su tsinsu su kalli abin cewa yau 'ya'yansu ba su da makaranta mai kyau ya'yansu ba su da asibiti mai kyau ya'yansu ba su ba su da motar da za su hausa su tafi makaranta da sauransu saboda haka suna da kyakkyawar rawar da za su taka su ma a zaben 2019 da ta zo shi wannan sai za su yi 'ya'yansu gata ne in suka fita suka zaɓi mutum na gari ba ɗan aiki hujja ba domin babban masifa da take dama addabar najeriya yanzu musamman arewa shine aiki hujja da akuma Profesa ai wai kafin a kai shekara 2019 ɗin irin rawar da iyaye mata ya kamata su taka yanzu wajen jan kunnen 'ya'yansu dukan wa'annan matasa da suka yi wa'annan eh, harsashe da neman araba da wane ne ai suna gaban iyayensu eh da yawa akwai wasu iyayensu suna nan da eh, ai ba ma wai ko da mutum baya gaban iyayensa ai da can an masa tarbiyya dama can ai mahaifiyarsa ta masa tarbiyya kuma babu uwar da ta su ta gadanta ya fita yana wasu abubuwa na tashi tashin hankula da sauransu ko abubuwan da su jawo rigima to kana ganin ma iyaye matan ne suka gaza ne ni da ƴaƴanmu suka bijire mana suka suka kai har ga neman a raba ƙasa ba ba haka ba in akwai masala ko ni gida da matan da mazan suna da laifi ana misali yayi ni yanzu kusan zan cewa yara sun yi laifi cewa laifin mata na ba matan suna koyawa yan su tarbiyoyi kala kala ya kamata iya babanin ma suna yi sannan kuma ba ma wai ya kawai ba ana misali na kuma gidansu zuma na tambaye na ka fito ina so matan su dinga jan kunnuwan mazan su in yanzu ana misali yaran suka yi press conference na cewa yamurai su tafi su nan bayan yanzu in iyali na family na mijin um, kanwata inyamuri da gabiya yana da yara hudu ni robo daga adama ina da yara uku yayan matana za ku san shi bas mustapha matana kanon shi ke matan shi daga oshun take yana da yara hudu yanzu robo yoruba inyamuri a iyali daya ya zamu mu yi kuma a arewa kuma a arewa To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu mu dasa aya a nan da kuma fatar kowane ɗan ƙasa zai ba da tasa gudunmuwa ga ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna kuma godiya ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwari a Kano, Najeriya da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma Solomon daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To gaida inar amal yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarin duniya amma fa a takaice. to a daidai lokacin da muka shigo ɗakin watsa labaran namu shugaban kenya uhuru kenyatta ya ɗauki hanyar yin tazarci a zaben ƙasar da aka gudanar yayin da abokin hamayya ke ikirarin an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar talata hukumar zaben ƙasar ta ce zuwa daren jiya laraba an ya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben ƙasar inda kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban yan adawa raila odinga ya samu kashi 44 jami'an hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zaɓe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada sai dai odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfutar hukumomin wato hukumar zaben kasar lamarin da ya sa ya ce zaben na cike da kurakurai watanni daga jamhuriyar tsakiyar afirka na cewa 'yan kungiyar ba da agaji ta red cross shida na daga cikin mutane 30 da aka kashe a aron gamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsageru da kuma wata kungiya mai kare kanta a ji laraba bayanai kan wani rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gubza fada a wata cibiyar kiwon lafiya a garin gambo da ke da tazarar kilomita saba'in daga garin bangasu to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu amadadin mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato jimin ku ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin